Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Litini 13 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran. A kasar Habasha gocewar laka wata dalar shara ta halaka kalla mutane 46 wasu da dama kuma ba a san inda suke ba. jiya lahadi shugaban turkiya ya gargadi kasar holland cewa za ta faɗi kuɗin farinta saboda ƙimbarin wasu jami'an ƙasar sa shiga ƙasar domin yi masa yakin neman zaɓe hukumomin amurka da na iraki suka ce an yi wa sojojin ƙungiyar isis ƙawanya a yammacin birnin mosul bayan da sojojin iraki jiya lahadi suka kama suka samu nasarar kama hanya da ta rage na shiga wannan yanki to kanun labaran kenan To yayin da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ke shirin ci gaba da aiki, an ba shi shawara. to ko me kuma yasa aka kafa wasu sabbin bataliyoyin soja a sassan najeriya to kai ma ka san cewa a kwanan nan ana samun tashi-tashin hankali za a ji cewa an yi wani mummunan haɗarin mota a jihar adamawa mun samu ya kai talatin da biyar kuma kamar kowace ranar litini ibrahim alfa ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum a ƙasar habasha ko ethiopia gocewar laka a wata dalar shara ta halaka akalla mutane 46 wasu da dama kuma sun ɓace a wani wuri da ke wajen birnin addis ababa babban birnin ƙasar. jiya lahadi jami'an ƙasar suka ba da labarin cewa galibin waɗanda bala'in ya ritsa da su mata ne da kuma yara waɗanda walau kusa da wurin suke da zama ko kuma masu tonon bola ne domin neman wani abu mai amfani da za su sayar shaidun gani da ido suka ce dalar sharar ta rufta cikin sauri wadda bai baiwa waɗanda suke kusa lokacin gudu ba yan sandan kasar sun hakikance kimanin mutane 300 ne suke da zama inda dalar sharar take yayin da wasu ɗaruruwa suke zuwa kowace rana domin tsintar bola gwamnati ta daina kawo shara daga birnin mai mutane miliyan hudu da tattalin arzikinsa ke bunƙasa zuwa wannan wuri amma daga bisani ta dawo kawo sharar wurin bayan da manoma da suke kusa da sabon jujin suka koka jiya lahadi shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya gargadi kasar holan cewa zafata wato faɗi kuɗin farinta saboda ƙin barin ministan harkokin wajen ƙasar shiga ƙasar da kuma korar wata ministar turkiyya ranar asabar duka don hana su yin gangamin yaƙin neman ƙuri'ar 'yan turkiyya da suke ƙasar erdogan ya zargi gwamnatin ta dutch wacce kamar turkiyyar duk wakilai ne a ƙungiyar tsaro ta neto a zaman wacce take nuna wariya ya ƙara da cewa sai gwamnatoci 'yan kama karya ne za su hana jami'an turkiya balaguro zuwa holan ɗin ministocin na turkiya su biyu suna ƙoƙarin neman goyon bayan 'yan ƙasar waɗanda suke da ikon zaɓe su goyi bayan wata ƙuri'ar raba gardama da za a yi cikin watan gobe da za ta baiwa shugaba yardawan ɗimbin iko gwamnatin ƙasar holand ta firaminista mark ruta tana fuskantar zazzafar hamayya daga wata jam'iyyar kasar mai kyamar musulmi ta ɗan takarar da ake kira gerd welders a zaben da za a yi ranar larabar nan firaminista root ya kira zargin da shugaba erdogan ya yi masa a zaman hauka amma turkiya ta ɗauki matakin ramuwar gayya ta hana jakadan holan komawa bakin aiki a ankara kuma ta rufe ofishin jakadancin netherlands din da ke ankara hukumomi a amurka ko kuma hukumomin amurka da na iraki suka ce an yi wa sojojin kungiyar isis kawanya yammacin birnin musul bayan da sojojin iraki jiya lahadi suka sami nasarar kama hanya ta karshe da ta rage na zuwa wannan yanki jakadan amurka brett mccook wadda ya yi magana jiya lahadi a bagadaza ya ce mayakan isis sun makale duk mayakanta da suka rage a musul a can za su mutu hakanan ya ba ya yaba da farmaki ta sama da amurka ke yi wa jagoranci a musul ya ce farmakin zai shiga tarihi a zaman wadda ya fi samun nasara kuma gashi babu kakkautawa jakadan yana magana ne a daidai lokacin da wani jiran na sojojin iraki abdul amir yaralla ya yi bayanin cewa dakarun kasar na musamman masu yaƙi da ta'addanci su ne suka jagoranci dannawa ta kan tsohon birnin mai dandazon jama'a da ke hannun ƙungiyar isis ranar jima'a tashar talabijin ta kasar ta ba da rahoton cewa an kwace kusan rabin yammacin birnin musul daga hannun isis tuni da ma sojojin kasar suka kori mayakan na isis daga gabashin birnin cikin watan janairu fadan ya janyo matsalar zamantakewa har hukumar kula da yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ta ce gumurzun zai tilasta kusan rabin al'umma da ke birnin su dubu ɗari bakwai da suka rage a yammacin birnin tserewa daga muhallansu To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ɗan takarar shugabancin Faransa mai ra'ayin riƙau François Fillon wanda tuni yake fama da wasu matsaloli ya nemi gafara saboda kalaman batunci ga yahudawa da ake zargin jam'iyyarsa ta yi kan wani abokin karawarsa emmanuel macron felon ya ce kullum yana yaƙi da irin wannan ra'ayi daga nan ya umarci jami'an jam'iyyar tasa ta republican da su ɗauki mataki kan duk wanda aka samu yana da hannu a ciki wannan ita ce matsalarsa ta baya-bayan nan da ya samu da ana ganin kamar felon shine zai lashe zaben kasar amma yanzu an fi baiwa wato an fi yi wa abokin takararsa macron da marie le pen mai wato tsauran ra'ayin kishin ƙasa da wasu suke yi wa fassara da halin wariya a zaman waɗanda suka fi ƙarfi yaƙin neman zaben da adda yake samun ɗumbin goyon baya ya fuskanci koma baya bisa zargin yana biyan matarsa makudan kuɗi daga baitulmalin gwamnati kan aiki na bogi a zaman wata hadimarsa a majalisa dai ya musanta ya aikata wani laifi wata jaridar ƙasar ta buga wani labarin cewa felon ya kuma karbi kyautar kwat biyu daga wani kamfanin ɗinkin stra wanda kudinsa ya zarce ko kudinsu ya zarce ka'idar kyauta da za a yi ma mai takarar shugabancin kasar a haiti kalla mutane 34 ne suka halaka bayan da wata motar kiyakiya wacce ta kaɗe mutane biyu take neman gudu kuma ta fada cikin taron mutane a jiya lahadi a birnin da ake kira guneves kamar yadda jaman ƙasar suka yi bayani motar ta kaɗe mutane biyu ta kashe ɗaya daga cikinsu matuƙin wanda ya nemi gudu daga wurin ya afka wani taron mutane da suke sauraron wasu mawaƙa da suke nishaɗantar da su ya kashe mutane talatin da uku nan ma wasu sha bakwai kuma suka jikkata birnin goneves yana da tazarar kilomita ɗari da hamsin wato arewa da birnin port-au-prince babban birnin ƙasar a halin da ake ciki kuma adadin waɗanda suka halaka a tagwayen harin bama-bamai da aka kai kan wasu masallatan 'yan shiya a birnin damascus na syria ya kai 74 kamar yadda kungiyar kare 'yancin bil'adama ta siriya ta yi bayani galibin waɗanda harin ya ritsa da su 'yan ƙasar iraki ne al'amarin ya hauku ne jiya lahadi To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a birnin tarayyar Najeriya Abuja inda yayin da shugaba Muhammadu Buhari ke shirin kama aiki yau aka shiga ba shi shawara. A hirarsu da wakilin misali Shehu Ashaka, Farfesa Jibrin Ibrahim na cibiyar raya demokaradiyya ya ce. Na farko ya mai da hankali kan lafiyan shi tunda ya gaya mana cewa rashin lafiyan da ya yi mai tsanani ne. kuma zai koma kwanan nan a ƙara duba shi domin haka ya kamata ya ɗan yi hankali kan irin ayyukan da yake ɗauka ya ɗan samu da yana hutawa na biyu shine ya nuna yana aiki da ya kamata da mataimakinsa domin haka a ci gaba da wannan so abubuwan da ba zai samu karfin yi ba mataimakin shi zai iya ci gaba da wannan ayyukan na uku shine batun tsaro tunda dai soja ne kuma ya san abubuwan da ya kamata ya yi ya kamata ya sa ido kan wannan tunda batun boko haram an samu ci gaba amma sauran batutuwan har yanzu dai akwai matsala sosai wasu na ganin cewa kamar ɗarikon da shi mataimakinsa ya ya taka rawa sosai fiye da kusan shi abin da shugaba buhari to a kusan shekara ɗaya da wani abu kamar wasu abubuwa ne ya kamata ya mai da hankali a kai wajen ganin cewa abubuwan sun tafi daidai kamar yadda yanzu mutane suke yaba mu shi mataimakin nasa shi mataimakin nasa ya ce du ayyukan da ya yi tare suke yi tunda yana kiran shi suna tattaunawa kuma suna da fahimta cewa ga abubuwan da dama suka tsara za a aiwatar domin haka ana dai fahimtar in an samu kokari kuma ba shakka an yi abubuwan da suka burge sai a ɗauka aikin da su biyan suka yi ne to wasu suna da ra'ayin cewa ya ma kamata shi shugaba buhari ya ɗanyi tankaɗe wajen majalisarsa ta ministoci da wasu dai wasu da suke kusa da shi kamar kai menene ra'ayinka akan haka abu ne da gaskiya kamata a yi tunda dai wasu ministocin mutane da yawa na tambaya anya akwai minista ko tunda ba su ga komi da ke faruwa ba to a gaida ashaka da wannan rahoton har yanzu dai muna abuja inda yayin da ake wato aka ta buɗe sabbin bataliyoyin soja a sassan najeriya wakilinmu hassan maina kaina ya tambayi babban hafsan hafsoshin sojan najeriya janar tukur yusuf burutai don jin musabbabin hakan hassan gare ka kama daga buɗe sabuwar runduna ta bakwai na sojin najeriya da ke maiduguri bayan ƙarin wasu bataliyoyi a jihohin borno da yobe rundunar sojin najeriya sannu a hankali na ci gaba da buɗe sabbin rundunoni da bataliyoyi a sassa daban-daban na ƙasar kama daga kudancin jihar kaduna sokoto fatakwal anacha da bayelsa wai shin menene yasa ake bubude waɗannan sabbin rundunoni tambayar kenan da na wa babban hafsan sojan najeriya laftanar general tukur buratai eh, kundin mulkin Najeriya akwai wata sashe musamman wanda ta ba mu wannan ikon mu taimaki gwamnati musamman ta farin hula domin a samu zama lafiya a samu doka da oda wato muna marama 'yan sanda baya domin a samu kwanciyar hankali to kai ma ka san cewa a kwanan nan ana samun tashi-tashin hankali mun buɗe rundunonin sojoji to duk wani yana cikin ayyukan da muke yi wato ta wajen fannin internal security domin a samu kusanci in tashi hankali ya taso za a iya aika sojoji idan polis ba su samu sun sha kan wannan tashin hankali ba. A cewar masanin tsaro, Manjo General Yakubu Usman mai ritaya, wannan mataki ya zo daidai lokacin da ya dace. Mutanen da ke cikin Najeriya sun kusan miliyan ɗari da tamanin. Kuma sojojinmu duka-duka an haɗa na ƙasa da na ruwa da na sama duk ba su kai dubu ɗari biyu ba. Amma a cewar Comrade Nasir kabir na kungiyar kwadago ta najeriya bubuɗe waɗannan sabbin rundunoni ba shine maslaha ba maslaha abinda gwamnati ya kamata ta yi yake wato jawo duk waɗannan fitinin-fitinin abu ne wanda yana da kyau a je a samu duk mutanen nan a zauna da su a ji menene matsalar yadda ake ta rikice a kudancin kaduna inda aka kafa daga cikin rundunonin nan da kuma anacha inda ake yawan garkuwa da mutane ba ganin cewar za su taimaka wurin inganta tsaro duk inda ka tsance maka an kafa rundunar sojoji ko mutane a razana suke duk abu da ake aibe kuma rikicin ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga To a gaida Hassan, to sai kuma jihar Adamawa inda aka samu wani abun bakin ciki na wani mummunan haɗarin mota wanda ya yi sanadin mace-mace da dama. Ibrahim Abdulaziz gare ka. wata babbar motar daukan kaya wato ta tirela shake da shanu da kuma dandazon matasa ce ma ta yi hatsari a kwanan gurore inda fiye da mutum talatin ne akasari matasan suka mutu nan take yayin da wasu da dama kuma suka samu munanan raunuka lamarin kuma ya faru ne akan hanyar su ta koma an gurore bayan da suka ci kasuwar sun da ke arewacin jihar adama a wannan lahadi. wasu an wuce da sunuman wasu an wuce da yola. to kamar rasuwa fa. rasuwa akalla mun samu gawa ya kai talatin da biyar gawaki wasu kama har yanzu ba ta ce ba samu wasu kama ma yanzu haka. kuma wasu suna asibiti wasu kuma wanda ya gane dan uwansa ya dauka wanda suka gane dan uwansu yan kungiyar union na kuwa cikin waɗanda suka kai agajin farko a wani yanayi na ban tausayi kamar yadda shugaban kungiyar na jihar adama alhaji bello adamu gorore ya bayyana bugawa kamar mtd da sauransu an an haɗu da jami'an tsaro duka mun zo mun haɗu a wurin da motocin mu da motocin su duka muna ta ɗaukawa ana tafiya da mutane eh, shi ne abubuwan da aka yi sai wa'inda muka ga wa'inda suka rasu aka kai su mashuwari dan aka ajiye su wa'inda suka gane yan wasu kuma aka yarda musu su duka su yi zan idan to sai dai kuma yayin da alƙalman waɗanda suka rasu a haɗarin ke maka ruwa yanzu aka runa 'yan sandan jihar ta bakin kakakin ta sp usman abubakar ta ko tabbatar da faruwar lamarin inda ma kakakin na 'yan sandan ya ce mutum goma sha biyar ne suka rasu. Yana zuwa an gurore da kuma sai losing control. A dalili kuma an samu hatsari mutane goma sha biyar sun mutu. kuma 28 an kawo su FMC sai suna karban magunguna da kuma treatment. A Najeriya dai baya ga batun lalacewar hanya sau tari ma akan zargi direbobin manyan motoci da tukin ganganci to ko me hukumomi a kasar ke yi a yanzu har ila yau dai ga kakakirin na yan sandan jihar Adamawan eh to na ga wannan abun ya kamata mutane su mai da hankali ko kuma musamman ma bangaren eh, su Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya to a gaida Ibrahima ga wannan somun taɓin. not Ka sani ba kowace ƙasa ba ce zai zama shugabansu ba shi da lafiya su dukufa ga addu'a. Akwai ƙasashe da yawa inda shugabansu ba shi da lafiya amma san ba sa addu'a. Don me? Don ba su yarda cewa addu'a na da wani tasiri ba. domin ya dawo din zai ci gaba da aiki to yana bukatan samun lafiyan nan ya zamanto mai dorewa zai kimtsa tunaninsa ta yadda zai ci gaba da yin hidima ya dauki ɗawainiyan wannan nauyi da Allah subhanahu ta'ala ya daura mishi mun fi kowa yarda cewa addu'a Allah yana karba shi yasa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun ma'aikatan kamfanin sayar da motocin Fama Motors da ke Jos su biyu waɗanda aka kama yau kusan shekaru uku babu labari. kotu ta bayar da umarnin a sako su to amma har yanzu hukumomi ba su yi aiki da wannan umarni na kotu ba zainab babaji ta ji ta bakin matar awwalu ɗaya daga cikin mutanen guda biyu bayan da aka kore ta daga gidan hayar da take zaune tare da 'ya'yanta guda biyar assalamu alaikum sunana aisha ta idris to um, wani bayani kike da shi game da shi mai ke tun da aka kama shi gaskiya ni tun da aka tafi da shi shekara uku kenan ban sace ganin shi ba kuma ban san a wani guri yake ba kuma ya tattafi ya banda da, da yara hudu da cikin na biyar tun ciki na iya wata uku to yanzu ga shi hanna bata haife shi hana eh, eh, ya yi shi shekara biyu da wata biyar kenan to yanzu sun zama su su biyar yara na uku maza biyu mata kuma gaskiya a halin da dai in ke ciki eh, ba mai mana sai dai ya Allah kawai ba cin yanzu eh, eh, babu na anjima dama shi ne dama ike fita da dama ya nema mana to yanzu kuma babu halin da muke ciki abu ba makaranta kuma abu ba gigin da za mu yi abin kawai sai dai muna neman ɗauki daga gurin Allah da kuma a al'umma maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai taimaka mana don girman Allah kuma ni ina roƙo da hmm, Allah kafin ki roƙo tun lokacin nan da aka kama shi wani bayani kuka samu ko kin samu bayani daga ko jami'an tsaro ko kuma yan uwa kai gaskiya babu gaskiya babu gaskiya don domin abu babu har yau dai wanda da izo ce dai gashi dai ni dai gaskiya ban dai gan shi ba gaskiya babu to tun da kina da 'ya'ya guda biyar yaya kuke samun abin da za ku ci wallahi abu da ya zama dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mai ba mu sai dai Allah kawai gaskiya kuma yanzu ma a mahalama da muke ciki ma gaskiya ma abin da za mu ci ma wallahi babu ba kuma kudin kudin makaranta abu babu komai yauwa a gidan mm, haya ita tafi ban banni yanzu dai a biya kai an wulaƙanta na an kore ne yanzu haka na ku koma nema ma gida ma ban san ma ya zan yi ba yauwa to to tun da kina gidan haya kuma an kore ki yan uwa da abokan arziki wani taimako suka yi ko da unguwa wallahi babu babu wanda ya bani komai sai dai Allah kawai yanzu in ke roƙo kawai dan Allah me hidaniya kawai dan Allah a taimaka mana dan girman Allah kawai ne kan gaskiya dan eh, abu ba mu da wannan gata sai dai Allah kawai shine gatan bawa yawa to akwai wani roƙon da zaki yi eh, ko da hukumomi ne ko jami'an tsaro eh, domin su yi miki ko da bayani ne kan halin da yake ciki eh dan Allah a matsayin su na manya kuma wanda da dama aikin su ne daman da ya kamata dama dama akan su su ji kukan mu yau tun da ba masu mana sai dai dai ba da Allah da farko sai kuma su to to dan Allah ina roƙon su dan Allah su taimake mu dan Allah Allah ubangiji ya sa nan Allah su taimaka a fito min da mai gidana dan Allah da kuma wancan da yake ke rufan da Allah da kuma dukkan al'ummar da dai suke rufan da Allah a wannan gurare suspect in da ba su ci sun sha ba dan Allah ina roƙo dan Allah a taimake a taimake mu dan Allah ko ko dan dan ci da sha da da nemowa ma gaskiya abu ba mai mana sai dai dai mm, mm, Allah sai dai su to dan Allah a taimake mu dan Allah mun ga haka shi shekara uku kenan yanzu har za a shiga hudu don allah a taimake mu mun um, da damuwa ta ta da dame ne yanzu haka gaskiya na rasa inda zan yi Allah eh, eh, yara na na biyar kuma na wancan kuma su su uku dan Allah dan Allah a taimake mu dan Allah to akwai zargin da ake musu na cewa sun sai da mota wa waɗanda wato aka samu sun da bom na boko haram tun lokacin da kike zama da shi akwai waɗansu take-taken ganin ko yana da wata alaƙa da ƙungiyar boko haram gaskiya babu don mutum ne gaskiya da shi ya yi karatun shi ya kammala allah ne ma bai yi ma zai masa samu um, um, aiki ba ya yi ji jami'an shi takardun shi komai suna nan complete to rashin samun aikin ne kawai Allah Ubangiji dai jefa shi a wannan um, sana'a saboda kar ya zauna na haka to kuma baya ɗaya daga ciki don saboda shi yana da adawa da duk wani abin da ba hanya ne mai kyau ba har ga Allah yaro ne na gari kuma gaskiya har ga Allah awwalu ni gaskiya na na yabe shi kuma har a gurin Allah baya sata kuma baya ɗaya daga cikin wanda zai zai zai zai ci abin da ba shi bane zuwa suka yi suka sai mota a hannunsa to shikenan kuma suka je suka su din wannan da shi so daga daga nan dai shi shi kina Allah da ya jarabta shi da da musiba to shine fa hayyo fa shekara uku yanzu za a shiga shekara na hudu to dan Allah a taimake mu dan Allah a begu dan Allah a taimake ni domin dalili na anan shi wannan shi um, ma'awala din gaskiya marayan Allah ne kuma ba shi da kowanda ya wuce mana kawai Allah shi shi kadai kawai daidai ya halarci kowa da dai za mu koma gare shi don Allah ina roƙon Allah ina roƙo don Allah a taimaka mana don girma Allah saboda ba su da musu dukkan samarayu ne ba uwa ba uba ba yayo abu babu kowa daga 'ya'yansu sai mu kawai walla matayensu kuma kuma dukkan su marayu ne su su bin da dai suke rafan da ma'awal ɗin da shi kyaran gaba ɗayansu yawwa to don Allah mun muna roƙo don Allah a duba don Allah a tace a taimake mu mu mata eh, abu ba masu mana sai dai Allah dan Allah a taimake mu a kawo mana dauki abinci kudin makarantar yara haya da Allah da dai amin um, um, um, rayuwa dai haka gaskiya domin dukkan abu babu wacce take cikin cikin a dubi beta a gani walla a cikin babu muke kawo kuma dan Allah a taimake mu dan Allah muna roƙon manya da Allah da kuma shugabanni da Allah su ji ciku kanmu don Allah su taimake mu. Mun san halinsu, muna roƙon hukumomin tsaro su bincika su duba idan ba su da wani abu a sake su sake su saboda ga iyalansu ga yara ƙanana yara yanzu sun zama kamar almajirai tun da suka tafi bawon da ya taba saya musu riga ko na sawa dutsun masu suke sawa yanzu abin ya zama abin tausayi saboda haka muna roko in, in suna da wani abin da aka ga lalle sun yi laifi ba, laifi amma mu a sanin mu shekaran mu 20 da wani abu da su ba su taba yi ko abin naira daya ba su taba mana ba ko wani laifi babu kuma muna tare da su muna kwana da su muna tashi da su so ina roƙon wanda abubuwan ke hannunsu su taimaka a tausaya mana uh, assalamu alaikum sunana alhaji yusuf rabiu ni ne na yi jawabi daga farko kuma abin da ya sa na ce zan ƙara wani bayani a ƙarshe shine ne saboda shi lauyan da muke yake mana wannan aiki ya so ya yi wannan jawabi amma yana mura shi ya sa muryarsa ba ta fito inda ya kamata ba amma ya bani umarni in sanar cewa ya ɗauki wannan mataki na ganin ya tabbatar da cewa shari'ar da muka kai a kotu kotu ta ba da eh, doka ta ce a saki waɗannan yara mu dama mun kai ƙara kotu ta ce a sake su ba su ga laifinsu ba don ta yi inviting ɗin polis ɗin da suka kama su zuwa kotu polis sun ki zuwa ta yi inviting ɗin eh, eh, jami'an tsaro sojoji sun zo sojoji sun ce ba sa hannun su yara a suna hannun polis so saboda haka shi wannan lauya ya ce to tun da an ba da wannan judgment an ce a saki yara ya tafi da shi eh, wannan judgment ɗin har security office ɗinsu. cewa ga wannan an ba da eh, ministan shari'a ya duba wannan takarda an ce a saki wayannan yara to yanzu wannan magana na nan a ofishin eh, ministan shari'a saboda haka muna roƙo wannan gwamnati mai adalci mai taimakawa jama'a wannan eh, minista ya taimaka ya yi sainin cewa a saki wayannan yara tunda kotu ta ce a sake su masu sauraro za mu ci gaba da bibiyar wannan batun kuma idan an samu wani sakamako za ku je shi. Yanzu a madadin Zainab Babaji, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. To a gaida mai ƙahon karo babba yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labarai amma fa a takaici. kasa da mako ɗaya kamun ƙarshen lokacin sanyi a nan Amurka yankin arewa maso gabashin ƙasar zai fuskanci wata gagarumar zubar dusar ƙanƙara a daren yau Litinin. Hukumar kula da yanayi tana hasashen dusar mai tsanani za ta fara ne a daren yau Litinin zuwa Talata a galibin yankin nan. An fidda sanarwar ƙara jan kunnen jama'a ga sassa da suka hada da New York da Boston inda ake tsammanin dusar za ta zubo da za ta kai santimita 30 zuwa 45. gwamnan jihar new york andrew cuomo ya ba da sanarwar jiya lahadi cewa cibiyar ayyukan gaggawa ta birnin za ta fara aiki a maraicin yau inda za ta samar da buhuhuna da aka cika da rairayi da janaretoci da sauran kayan aiki a irin wannan yanayi birnin washington wadda ko da ƙasa da haka ma yake tsaye da harkoki yana tsammanin kankara sentimita goma sha uku sannan ninkin haka a yankuna da suke kewaye da wannan birni. a kasar habasha ko ethiopia gocewar laka a wata dalar shara ta halaka akalla mutane 46 wasu da dama kuma sun bace a wani wuri da ke wajen birnin addis ababa babban birnin kasar jiya lahadi jaman kasar suka ba da labarin cewa galibin waɗanda bala'in ya ritsa da su mata ne da yara jiya ladi shugaban turkiya rajib tayyip wani ya gargadi kasar holland cewa za ta faɗi kuɗin farinta saboda ƙin barin ministan harkokin wajen ƙasarsa shiga ƙasar da kuma kora wata ministar turkiya ranar asabar duk don hana su yin gangamin yaƙin neman zaɓe nema wato shugaban ƙasar turkiyar goyon baya a ƙuri'ar raba gardama da za a yi ƙarshen wannan shirin sai kuma a mu a shirin hantsi kafin mu yi sallama da ku muna taya dr bawa abdullahi wasi murnar auren yarsa dr amina ranar asabar da ta gabata a jos allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure yanzu a madadin sahaba imam aliyu wanda ya taya ni da kuma wanda ya haɗa mana sautin cd da kuma injiniyan na wannan lokacin darar smith ni na ku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi.